Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar Takwas ga watan Mayu. bayan labaran duniya za a ji yadda ake ta fama da rashin tsaro a jihohin adamawa taraba da kewaye daga tafin zuwa ukari daga tafin zuwa katsina ala daga tafin zuwa katsindila zuwa cinta duka hanya ba dare ba rana ta ɗauke mutane suna kuma harbin mutane su kashe mutane kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku za a ji labaran wasanni sannan za a kuma ji shirin tasirin ramadan a wurin matasa to amma kafin nan gasar filu da labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya yau asabar ma'aikatar lafiya ta india ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da dubu dari hudu da daya da waɗanda suka mutu dubu hudu da dari biyu a cikin awanni ashirin da hudu da suka gabata masana kiwon lafiya sun yi amana cewa alƙaluman ƙididdigar da india sun fi haka yawa kuma ƙaruwa al'amuran ba za su kai ƙololuwa ba har zuwa ƙarshen watan nan na mayu. babban jagoran 'yan adawar india rahul gandhi ya buƙaci firaministan narendra modi a cikin wasiƙa jiya juma'a da ya aiwatar da dokar kulle a faɗin ƙasar da hanzarta ci gaba da allurar rigakafi da kuma ƙara bin diddigin ƙwayar cutar firaministan pakistan imran khan ya fara ziyarar kwanaki uku a saudi arabia don bunƙasa dangantaka ta tarihi tsakanin ƙasashen biyu da suka daɗe suna ƙawance. ziyarar na zuwa ne bisa goron gayyata yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman wanda da kansa ya karbi kan da tawagarsa a filin jirgin saman jidda jami'an pakistan sun ce yarima mai jiran gado wanda sau da dama ake kiran sunansa mbs sannan kan daga baya ya gudanar da tattaunawar manyan wakilai wanda babban hafsin sojan pakistan janar kamar jawab ya shiga bajuwa ya riga ya kasance a saudiya don tattaunawa kan haɗin gwiwa tsaron ƙasashen biyu a daren jiya an gwabza faɗa tsakanin falastinawa da 'yan sandan isra'ila a harabar masallacin al-aqsa da sauran wurare a cikin kudus yawar bar falastina sama da ɗari biyu rauni in ji likitoci a yau asabar yayin da birnin ke fama da ƙarin rikici bayan kwashe makonni ana fuskantar tashin hankali Zanga-zangar da ake da dare ta barke a farkon watan Ramadan mai alfarma kan takunkumin 'yan sanda a wani wurin taro mai farin jini. Kuma 'yan kwanakin nan ta haddasa barazanar fatattaka falastinawa da dama daga gidajensu a gabashin Kudus. Wanda bangarorin biyu ke ikirarin su a shekarun da suka gabata ana fama da rikicin. Ba a san abin da ya haifar da tashin hankalin a Al-Aqsa ba wanda ya barke lokacin da 'yan sandan isra'ila masu yawa cikin kayan shirin kota kwana aka jibge su yayin da dabban musulmai masu ibada ke gudanar da sallar magaraba akan tsaunuka labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mataimakiyar shugaban amurka kamal harris ta faɗa a jiya juma'a cewa dole ne amurka da mexico su haɗa kai don rage shige da fice daga mexico ta hanyar magance tashin hankali da cin hanci da rashawa a amurka ta tsakiya mataimakin shugaban kasar ta yi roƙon ne yayin tattaunawar shige da fice ta zamani da shugaban mexico andres manuel lopez obrado harris ta faɗa wa lopez obrado cewa yana da matuƙar alfana ga ƙasashen biyu don magance tushen dalilin yin ƙaura daga el salvador guatemala da honduras waɗanda suka zama yanki a amurka ta tsakiya ana sa ran wata roka mallaka kasar china za ta shigo duniyan nan a ƙarshen makon nan amma masana ba san inda tarkace daga rokar za su faɗo ba ko kuma daidai lokacin da za su faru ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen china wang weibin ya faɗa a ranar juma'a cewa da wuya roka ta haifar da barna wang ya faɗa manema labarai a beijing cewa galibin rokar za ta kone kurmus yayin sake komowa duniya yiwuwar wannan aikin ya haifar da cutarwa a ƙasa ya yi ƙasa matuƙa ya ce china tana bibiyar rokar yayin da ta karo duniya kuma za a fitar da duk wani bayani game da ita cikin lokaci daga ƙarshe ƙasar amurka za ta shiga yarjejeniyar duniya don kawar da mummunan tashin hankalin tsatsauran ra'ayi akan yanar gizo fadar white house ta faɗi a jiya juma'a kimanin shekaru biyu bayan da gwamnatin trump ta ƙi yin hakan Jan Saki, sakatariyar labarai ta fadar White House ta ce Washington za ta bi tsawon Christchurch Call for Action don kawar da 'yan ta'adda da dukkan abubuwan tashin hankalin da suka kafe a yanar gizo. Alkawarin duniya da gwamnatocin mambobin kungiyar da ƙawayenta na fasahar ke yi na haɗa kai don magance matsalar ta'addanci da muggan maganganu ta hanyar intanet. An ƙirƙiro wannan shiri ne bayan garin New Zealand inda wani ɗan bindiga mai tsatsuwar ra'ayi ya kashe mutane 51 a masallatai biyu a cikin shekarar 2019 yayin da yake watsa yadda yake cin zarafin kai tsaye ta shafin facebook sarfilu hashin gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya inda ake ta fama da rashin tsaro a jihohin Adamawa, Taraba da kuma kewaye. Salisu Muhammad Garba gare ka. Kum da Ukari dai su ne kananan hukumomi da suka fi fuskantar matsalar tsaro a jihar Taraba. Akasari ma dai sannan tabbatar min da cewar lamarin ya shafi tattalin arziki na al'umman wannan yankin. Domin kuwa a daidai wannan gabar akwai wata hanya da ba ta iya biyuwa wadda hanyar kuwa ita ce take farfaro da tattalin arzikin al'umma mazauna wannan yankin. Muhammad Sani mazauni ne a karamar hukumar Takum. Daga Takum zuwa ukari daga takun zuwa kasin hala daga takun zuwa bila zuwa cuta duka hanya ba dare ba rana ta ɗauke mutane suna kuma harbin mutane su kashe mutane wadda suka ɗauka sun shiga da su tare da mota da cikin yin allah da daddare an samu hadarin ruwa na gaske guguwa ya je wurin ta hanyar guguwa din ne Allah ya ba su mutu suka kai daga wurin suka kama kuɗi to amma kidnappers din su idan sun kama mutane ma ko an kai musu kuɗi ba ta fikewa karshe sai dai a samu labarin mutum ya mutu control domin suna azabtar da mutane sosai tun da aka ɗaga regular ɗin soja ake ta samun wannan matsala kullum a wannan gurin shi kuma hanyar ka tana na shi ma daga inda ake yi zuwa ta kilomita takwas ne kullum ana kashe mutane a ranar lahadi da ya wuce an kashe mutum shida a wurin ku da kuke zaune a wannan yanki wani hali rayuwar ku yake ciki gaskiya ana cikin halin matsayi kwarai da gaske akwai rashi yan kasuwa ba ka zuwa hanyar fita takun ya zama guda ɗaya ne kawai daga cikin takun sai dai ka haura jalingo ka tukuna ka dawo ka maimakon kilomita saba'in da bakwai sai ka yi kilomita ɗari biyu zuwa ɗari sannan ka zo ka. alhaji idi mazauni ne a ƙaramar hukumar Ukari, shi ma ya tabbatar mana da hakan matsalar tsaron da ta addabe su sakamakon yawan garkuwa da mutane da ake a wannan yankin. to daga ukari dai ya zuwa sa jami'an tsaro a hanya zuwa zaki zaki biyan duk ba komi a yanzu amma tsakanin zaki biyan zuwa katsina alana samun masu ɗaukar mutane a hukari kuma ɗaukar mutane ya kai kamar kilomita goma to dab da benue kenan iya kama da benue shine aka samu wannan kadin ukarin zuwa jota wato wannan mil goma da kuma bayan garin ukari zuwa hanyar kwatan zuri ana kiran shi hanyar kente kenan sai ukari kuma zuwa sukundi an samu wani attack da daddare amma Allah ya kawo sauki to ko menene rundunar yan sandan jihar Taraba za su ce akan kan wannan matsalar tsaro da ya addabi yankin Ukari da kuma Taku? DSP David Misa da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba ya tabbatar da cewa suna iya nasu kokari domin ganin an sha kan wannan matsalar tsaro a wannan yankin. Jami'an tsaro suna iyakacin kokarin su da tabbatar da cewa sun rage wadannan ayyuka. Mu kuma a nan Taraba da muka samu kanmu a cikin waɗannan hali na kama mutane da garkuwa da makami a lokacin To kiran da za mu yi waɗannan 'yan jiha shi ne su kai da jami'an tsaro su yaki wannan irin ta'addanci. Ambasada Hassan Jika Ardo da ke zama dattijo a jihar Taraba shi kuwa cewa ya yi wannan lamari dai sai dai a ce la haula wala kota domin kuwa abin ya ci tura. Zubar duk abin da ake yi din nan a koma a inganta harkan tsaro din nan a tallafawa jami'an tsaro din nan 'yan sanda da soji a inganta harkan tsaro. Duk wani ci gaba da kike so ka kawo sai akwai rahoto na wanda za ka bana din nan sai suna raye da za eh, su amana da abin suke so ka yi a jihar Taraba ba abin da yake tafiya. To kuɗaɗen nan da ake wasgewa a tafi da su a bawa jami'an tsaro a inganta a sayo musu kayayyakin aiki a sayo musu motoci a tallafa musu wannan shi ɗaya zai kawo mana zaman lafiya kuma a haɗa kai da talaka da jami'an tsaron da hukuma ma'aikatan gwamnati kowa a haɗa kai akan wannan babu magana addini ko kabila ko yanki wanda kada zai kawo mana zaman lafiya. To sai mu ce Allah ya kawo wa al'umman wannan yanki mafita daga cikin halin da ake ciki na rashin tsaro a jihar Taraban. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Saraba a Najeriya. A gaida Salisu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, ashirin da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA da a kan mita biyar. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na hudu kuma na ƙarshe na amsoshin masu sauraronmu mu da dama da suka yi tambayoyi kan batutuwan da suka shafi azumin watan Ramadan da kuma kashi na uku kuma na ƙarshe shi ma na amsoshin wasu masu sauraronmu da dama da suka yi tambayoyi kan tarihin marigayi shugaban Chadi Idris Deby wanda aka kashe ranar talata 19 ga watan Afrilu. To idan ɗimbin masu sauraronmu da suka yi tambayoyi game da watan azumin Ramadan na saurare, ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da kashi na hudu kuma na ƙarshe na amsoshin da yake baku inda zai dan koma baya kaɗan ya ɗora kan bayanin da yake yi kan muhimmancin ranakun ƙarshe na watan ramadan kamar yadda muka yi bayani a baya ramadana kwanakin suna karewa ne alkhairinsa suna karuwa to a ce mutum sallar da yi ta nafila raka'a biyu Allah ya karɓe ta a wannan daren za a ba shi lada akalla wanda ya yi ainihin watanni dubu yana ibada to sai kai lissafi gaba ɗaya mutum nawa ne ke iya samun su shekara tamanin ma a cikinmu a duniya kuma a ce misali Allah ya sa a bana shekara ta dubu da da da 1441 na hijira ka dace da lailatul kadari kafin wannan shekarar ma a baya ka dace da lailatul kadari akalla guda goma ko kuma tun daga balagar har zuwa mutuwanka ka dace da lalatul kadari akalla guda ashirin ko talatin to yi lissafi shekara tamanin da hurhudu ko da uku uku sau tamanin sau ashirin ko talatin kaga shekarun suna da yawa saboda haka wannan lailatul kadar da Allah ya boye a cikin goman karshe ga al'ummar Annabi sallallahu na daga cikin baiwar da yawa wannan al'umma bai yi wa sauran al'ummomi ba idan ka duba al'ummomin da suka gabace mu akwai wanda ke shekara ɗari biyu a duniya kafin ya koma ga Allah akwai wanda ke shekara ɗari biyar kusan shekara dubu ko fiye da haka akwai waɗanda suke yi amma sai ka iske mu da shekarunmu da ba sa wuce sittin saba'in tamanin in an yi ainihin ne a samu mai ɗari ɗari da to amma za ka iske in aka tara ayyukanmu ayyukanmu sai sun fi jan nauyin ma'auni akan ayyukansu saboda baiwar da Allah ya mana kasancewar mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin su lailatul qadar din da bai ba ma wasu al'ummomi kafin mu ba saboda haka akwai lailatul qadari yana nan duk wanda ya aikin kwarai za a ninka masa kamar yayi ainihin ibada na na shekara 80 da wani abu sa'an nan akwai su itikafi sannan kuma akwai su salloli waɗanda mutum ke tashi na tahajjud tsakanin shi da ubangijinsa ya yi ko a jami'i ko shi kaɗai ko kuma shi da iyalinsa duk waɗannan abubuwa gara basa ne da Allah maɗaukakin sarki ya tana dama wannan al'umma sannan kuma ba kowa yake dacewa da shi ba sai wanda ya nema kuma wanda ya nema ɗin ba wani abu ake rubutawa a goshinsa cewa wannan ya dace da lailatul kadari ko ya ganta ba sai dai alamomi da aka yi bayani na ainihin wato rashin zafi a wannan shekara a wannan daren in misali ana azumi da ainihin zafi ne yanayi a wannan dare ba zai yi zafi ba sannan babu hayaniya babu kukan karnuka ko jakuna da makamantansu da kuma alamomin cewa mutum ya ga bayan ramadan din yana ƙara kusantar Allah da ayyukan alkhairi yana ƙara samun biyan bukata ga lamuransa da kuma lamuran waɗanda ya roƙa musu Allah sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana ƙara sa masa kyamar yin aikin laifi wadda Allah baya so yana ƙara kusantar ayyukan alkhairi to waɗannan duka alamomi ne don haka ba a samu wannan ba ko kuma ba a samun wannan sai a goman ƙarshe don haka kuma kamar da muka yi bayani a baya ramadana kwanakin suna ƙarewa ne alhairinsa suna ƙaruwa saboda haka mu roƙi Allah ya ba mu ikon tashi ya cire mana kasala mu yi don Allah in mun yi kuma Allah ya datar da mu in ya datar da mu Allah ya karba mana kuma ya tabbatar mana da sakamakon abin da muka aikata tun daga duniyar mu har zuwa makomar mu ta aljanna insha Allah sa'annan aka ci gaba da cewa ah, me ya bambanta goman karshe da sauran ranakun watan azumi to kamar da muka yi bayani dai shine abin da muka ambata a baya akwai su itikafi din bayan lailatul qadari sannan kuma akwai wato ainihin wato bada zakatul fitr wato ma'ana zakkan kono wanda ainihin wato ake bayarwa ga mabukata kafin a tafi sallar idi wannan kuma ba wai sai wanda ya tara dukiya ta shekara ko kuma ta kai nisabi ba ko da yaro aka haifa namiji ko mace bawa ko ubangidan bawa a yayin da ake da bayi to wannan zakar matukar suna raye kuma suna da halin fitarwa to ta waje ba a gare su fitar da ita kafin sallar idi don wannan din yana kara. karfi wa karban ibadar mutum da ya a cikin watan azumi sannan kuma yana ƙara dankon zumunci da alaƙa tsakanin masu shi da marasa shi domin kuma wannan shi ke ƙara haɗin kan al'umma baki ɗaya ranar da za a wayi gari da wanda ake ganin bai da shi da wanda ake ganin mai shi ne kowa zai tafi idi yana murna yana farin ciki don ya ci abinci kuma al'umma sun tuna da shi Da haka wannan a takaice shine bayani akan ainihin wato wannan wata mai eh, alfarma na ramadana sannan kuma mutane su lizinci istighfari su da Allah da kuma karatun alkur'ani mai girma kamar yadda muka yi bayani ko su su karanta ko su je guraren da ake ainihin tafsirai ko kuma su saurara ta kafafen watsa labarai musamman kafafen watsa labarai na rediyo talabijin jarida da kuma wannan social media da ake da shi a yanzu don haka duk waɗannan za su taimaka wa al'umma don samun kusanci zuwa ga mahalicinsu muna fata Allah ya karbi ayyukanmu na Ramadana da ma sauran ayyukanmu baki ɗaya ya zamo sanadiyar samun tsiranmu a nan duniya da lahira ya zaunar da kasashenmu lafiya ya yi mana dukkan wata cuta da musiba da wata annoba ya raba mu da talauci kuma ya mana kyakkyawan ƙarshe wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraronmu su ma da yawan gaske da suka yi kan tarihin marigayi shugaban Chadi Idris Deby wanda aka kashe ranar talata 19 ga watan Afrilu. Nan ma ga babban wakilin harkokin tsaro na sashen Hausa Hassan Maina Kaina da kashi na ƙarshen na ansar da ya samo muku daga wani ƙwararre kan sha'anin yankin tafkin chadi kuma tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jarida a najeriya malam nasiru zaharaddin wanda hassan maina kaina ya ci gaba da masa tambayoyi kamar haka duba da cewar ana zargin cewar shi komai da ruwanka ne musamman wurin alaka da 'yan tawaye ya da alaka ne da general halifa wato jagoran 'yan tawaye na libya To kaga wannan kisan da aka ce an masa ma wasu na zargin cewa akwai wasu 'yan tawaye na Libya da su aka haɗa baki da sauran 'yan tawaye na ƙasar Chadin aka kai masa wannan farmaki da aka yi nasara a kansa ko da yake ana zargin kuma akwai wasu 'yan cikin gida ma da suka haɗu aka yi wannan abin. To ganin yadda ake zargin cewa matarsa ma da 'ya'yansa duk sun tafi gudun hijira ƙasar Kamaru to kaga a nan ga kuma duk da cewa ga shi ɗanta shine yake shugabanci to kaga akwai matsala a cikin iyalan Idris Deby kanta kuma sai in ga kamar irin abun nan ne da ya faru a Congo na kabila sai ga shi an sa ɗan kabilan kuma ya zama shugaban kasa a Congo. Yawwa kaga wannan kuma ya sa wasu daga cikin jaridun yanar gizo suke zargin cewar kamar akwai hannun wato wasu kasashen waje wurin wannan mutuwa? sannan kuma kamar yadda kashe din da hannun wasu daga cikin dakarun fadar shugaban kasan misali ya kake kallon waɗannan zirge-zirge kan nan daban-daban to kasan idan aka ce mutum ya riga ya rasu ko kuma an yi dauki ba daɗi irin wannan zaka ji zarge-zarge da yawa to amma ganin yadda ita a ƙasar da ta renansu faransi take da tafiyar da harkokinta da kasashen da ta rena shi kuma idris debi kaman ya yi karfi yanzu kusan a ce kaman ya mafi karfin ita faransin a nan da afirka irin abubuwan da yake yi to ita ko ba irin wannan abubuwan take so ba wannan zai iya ja masa matsala idan ya yi abin da ba shi kenan ba shi idris debi da yara da yawa wanda kuma duka sojoji ne sanannu a cikinsu shine shi wannan sabon shugaban sojan na kasar wato general muhammad kaka akwai kuma wato kanar zakariya wanda ake raɗin cewar an samu baraka tsakanin iyalan biyu dangane da jagorancin kasar me za ka ce akan wannan eto eh ai wannan shine yasa wata kilma ka ga ita uwar gidan Idris debi ta tattare nata ya nata ta bar ƙasar ta koma a kamaru ta je tana gudun hijira a can akwai shi kansa ibrahim ɗansa shi ma yana cikin waɗanda kwasa suka tafi da amira essa to kaga akwai wani wata ɓarka a cikin iyalin na shi shugaba idris debi wanda rasuwarsa ta kawo wannan ɓarkar ta fito fili yanzu da yake shi shugaban ne yanzu general muhammad kaka din shi danta ne ko kuma dan wata mata ne daban eh kamar danta ne shi ma general kaka domin ita amaryar da ya aura daga sudan ya auro ta kuma duk bai fi shekara goma ko sha ɗaya ba da yin wannan auren saboda kaga zai wahala a ce ta haifi ɗan da har ya zo ya zama shugaban ƙasa. to yanzu a kalma ɗaya ah, shugaba idris zebi allah ji rai da me za a iya bayyana shi gwarzo namijin duniya ko kuma akasin haka to za a iya bayyana shi a abubuwa biyu e gwarzo ne namijin duniya amma wanda ya kuskure kuskuren makalewa a mulki ya ƙi da ya sauka daga mulki da ya sauka daga mulki da watakila an zana sunansa da da gwal a ƙasar chadi sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da Malam Nasiru Zaharaddin da suka ansa mana tambayoyin da kuma wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta bi Manchester City har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya wasan gasar Premier ta Ingila ta mako na 35. Sakamakon wasan ya sa a yanzu City ɗin za ta kara jira har a wasa na gaba kafin ta sami tabbacin lashe gasar ta Premier ta bana. City ɗin na buƙatar maki uku ne kacal ta sami tabbacin ɗaga kofin gasar. ta kuma soma da azamar yin haka to amma kuma chelsea din da ke tashe da matasan 'yan wasa ta yi yunkura daga baya ta farke kwallon da aka zura mata a rabin lokacin wasan na farko kana kuma ta zura kwallo ta biyu da ta bata nasara wannan ne karo na biyu da chelsea din take samun nasara akan city a cikin makonni uku bayan da ta doke ta a wasan kusa da ta karshe ta gasar cin kofin fa a watan afrilu kungiyoyin biyu ne kuma za su fafata wasan karshe ta cin kofin zakarun turai a istanbul a karshen wannan watan to sai dai sakamakon wannan wasan na yau ya kara wa chelsea din da magoya bayanta a kwarin gwiwa a yayin da ake shirin fafata wasan na zakarun turai duk da yake manazarta lamuran wasanni na ganin cewa ba a san macito ba sai miya ta kare a kasar spain kuma kungiyar atletico madrid da ke saman teburin gasar la liga a yau ta yi kunnen doki da barcelona ba wanda ya zura kwallo wannan ya sa abokiyar adawar su real madrid take da sauran fata a fafutukar lashe gasar ta la liga ta bana idan real madrid din ta yi nasara a wasanta da sevilla da ke ta hudu a tebur a gobe lahadi za ta daidaice da atletico da yawan maki to amma za ta haye saman teburin gasar kasancewar ta zarta atletico din da yawan kwallaye to sai dai fa dukkan kungiyoyi hudu da ke saman teburin gasar kowannen su na da damar da zai iya lashe gasar ta bana a sauran wasannin da suka rage na gasar. To sai dai a kasar Jamus kam tuni da aka tabbatar da kungiyar bayan Munich a zaman zakarar gasar Bundesliga ta bana karo na tara kenan a jere bayan da ta ragargaza Borussia Mönchengladbach da zunzurutun ci shida da nema a yayin kuma babbar abokiyar takarar ta da ke bin ta a tebur wato RB Leipzig da ta ta sha kashi a hannun Borussia Dortmund da ci uku da biyu. Leipzig ɗin ta soma wasan na yau ne tare da tazarar maki bakwai a bayan Munich. waɗanda a yanzu makin suka koma goma tare da sauran wasanni uku kacal da suka rage na gasar a bangaren dortmund kuma wani nasarar kan leipzig ta ɗaga ta saman teburin gasar zuwa ta hudu wanda kuma ya ƙara ƙarfafa fatansu na samun gurbi a gasar zakarun turai a kakar wasanni mai zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria Yanzu kuma ga shirin tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan suna na jabir sani mai hula limamin masallacin juma'a na sultana sara abubakar da ke gwiwa lokacin a jihar sokoto azumi na tasiri ga matasa kwarai da gaske na farko zai sa su taso cikin bauta allah hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu hurairah cewa mutum bakwai allah yana sa su cikin inuwa shirar da babu inuwa sai tashi cikin su akwai wa shabun na ibada ibadati rabbihi da wani matashi da ya taso cikin bauta ubangiji ne yara yana koya musu azumi da matasa masu tasowa shi shekara goma sha ko da suka tasowa sun saba da wannan ibadar su za ta yi musu tasiri kwarai da gaske wajen cewa sun taso cikin bautar Allah kuma za su iya ci gaba su ɗaure cikin bautar Allah na shi annabi ya ce a kowa yaro sallah da shekara bakwai a buge shi in ya kai shekara goma bai yi ba watan duk dai ana son a samu shabun na sha'afi ta rabbi a samu wani matashi da ya taso cikin bautar ubangiji ne azumi yana rage karfi karfin shawa da karfin jiki to matashi mai jin karfi wanda ke mafi yawa karfin ke iza mutane zuwa ga sabon Allah kashin ke iza mutane zuwa ga zalunci to an kare wannan shawar ta ya tafiya abin da bai dace ba da sauransu ya je ya daki wanda bai dace ba ya yi amfani da karfi wajen tashin hankali shaye-shaye da ake yi shaye-shaye suna kare azumi naka azumi idan ya sa mutum ya kame kai ne da shaye-shaye daga lokacin fitowa alfijiri zuwa faduwar rana to ana kyautata zaton ya saba da kamewa na wani lokaci mai shaye-shaye bai iya wannan lokacin bai shaye-shaye ba to amma in yi wannan lokacin yanzu bai sha ba to abu ne wanda zai kawo mai zai kawo mai kamewa da kokar darasi daga hakan ga matasa za su ga cewa akwai haɗin kai da dattijawa da matasa da ƙanana kowa na azumi ana taruwa waje ɗaya ana buɗe baki to wani yana ba su cewa al'ummar nan fa tana buƙatar haɗin kai tana buƙatar na sama ya taimaka ma na ƙasa kamar da ake cewa wannan yare su ne manyan gobe to ya kamata su koya daga manyan su su koya ga al'umma gaba ɗaya wanda ke duk wannan darussa ne da ake doka ga azumi. To da fatan an amfana. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an man a takaice. Yau Asabar ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar corona coronavirus sama da dubu ɗari hudu da ɗaya da waɗanda suka mutu dubu hudu da ɗari biyu a cikin awanni ashirin da hudu da suka gabata. Masana kiwon lafiya sun yi amana cewa alƙaluman ƙididdigar da India sun fi haka yawa. kuma karuwa al'amuran ba za su kai kololuwa ba har zuwa ƙarshen watan nan na mayu Firaministan Pakistan Imran Khan ya fara ziyarar kwanaki uku a Saudi Arabia don bunƙasa dangantaka ta tarihi tsakanin ƙasashen biyu da suka daɗe suna ƙawance. Ziyarar na zuwa ne bisa goron gayyata yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman wanda da kansa ya karɓi kan da tawagarsa a filin jirgin saman Jidda a daren jiya an gwamza fada tsakanin Falasɗinawa da 'yan sandan isra'ila a harabar masallacin al-aqsa da sauran wurare a cikin kudus yawar Falasɗina sama da biyu rauni in ji likitoci a yau asabar yayin da birnin ke fama da ƙarin rikici bayan kwashe makonni ana fuskantar tashin hankali mataimakiyar shugaban amurka kamal harris ta faɗa a jiya juma'a cewa dole ne amurka da mexico su haɗa kai don rage shige da fice daga mexico ta hanyar magance tashin hankali da cin hanci da rashawa a amurka ta tsakiya mataimakin shugaban kasar ta yi roƙon ne yayin tattaunawar shige da fice ta zamani da shugaban mexico andres manuel lopez obrado to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da hailu haile wanda ya haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam